قبل إنهم كانوا قوما فاسقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin suratul zariyat a jiya mun tsaya aya ta 46 salamul atammanil akmalani ala afdalil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi isanin ila wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ah, muna cikin suratu zariyat jiya mun tsaya aya ta arba'in da shida yau kuma za mu tashi aya ta arba'in da bakwai inda Allah ta'ala yake cewa wasama a banainaha والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون Ubangiji ta'ala ya ce, Wasama a banaina ha, sama mun gina ta, bi aidin da ƙarfi, in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A nan aidin ba hannaye ake nufi ba, ƙarfi, wa inna da musi'un, Ubangiji ta'ala ya ce, mu masu iko ne mu halicci sammai ɗin, kuma mun halicce su. wato ubangi ta ya ta maimaita halittan sammai sammai saboda babu wata halitta da tafi ta sama a iyakai abin da zaka gani tare da cewa al'arshi ya fi sama girma amma kuma ai baka ganin al'arshi kursi ya fi sama girma amma baka ganin kursiyi kursi Allah ta'ala yake maka misali da abin da ka sani su ne sammai da ƙasai ubangiji ta'ala ya gina sama ko kuma sammai gaba ɗaya anan jinsi ne ake nufi as-sama'a ma'ana sammai din duk gaba ɗayansu Allah ta'ala ya gina su da ƙarfinsa da ikonsa da ƙuduransa kuma ubangiji ta'ala ce mu masu iko ne akan yin haka ne to Allah ta'ala ya yi gina sama don cikan mulkinsa mu kalli sama mu cina da Allah subhanahu wa ta'ala idan kana tunanin akwai abun da zai gagari Allah ta'ala in ka duba sama to sai ka dawo kan yaƙini cewa lalle babu abun da zai gagari Allah subhanahu wataala tunda bai gagare shi gina sammai guda bakwai ba ta ɗaya har zuwa ta bakwai ubangiji ta'ala ya yi wannan ne da ikonsa da ƙarfinsa babu wani wanda ya taimake shi yanzu ba za ka ga gida gina gida ne ba kai tunanin mutum ɗaya ne wannan gidan akwai lebura akwai birkila akwai kafinta akwai mai fenti da sauransu saboda haka mutane da yawa suka harhatsu suka yi wannan ya miƙa wannan wannan ya miƙa wannan to amma ubangiji ta'ala shi kaɗai ya halicci sammai da ƙasai babu wani wanda ya taimake shi Kuma a cikin kwana shi ya halicci sammai da ƙasai ɗin gaba ɗaya kuma ba tare da ya gaji ba kuma ya ga dama ne ya kai kwana shida ɗin in ya ga dama a cikin sakon ɗaya zai ce wa sama ki kasance sai sama ta kasance ƙasa kasance ƙasa ta kasance ko duk gaba ɗayansu ya ba su umarni ƙwaya ɗaya ya ce kuna ku kasance dukkanin ku ko biyu kuma sai su kasance to amma Allah ta'ala da hikimansa ya kwana shida yana yi ubangiji ta'ala shi ya gina sama da ƙarfinsa ko da ƙarfi ba tare da ainihin wani ya taimake shi ba kuma Allah ta'ala mai iko ne akan komai wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun Allah ta'ala ya ce haka nan ƙasa farashnaha mun shumfuɗa ta fa ni'mal mahidun madalla da masu shumfuɗawa wato ita sama aka ɗaukaka ta aka gina ta a sama ƙasa kuma aka shimfiɗa ta a ƙasa ita ce wannan wanda muke takawa kuma bar mu san iyakacin girman ta ba haka dai za ka yi ta tafiya ko ina ka je kowace ƙasa kuma wannan ƙasan ne dai ita za ka taka sai dai wani a wata ƙasar ka samu baƙa ce wata ja wata kuma yashi yashi ga sunan dai kala kala amma dukkaninsu sunansu al'ardu shine ƙasa to idan mutum ya duba sammai ya duba kasai wannan sai ya kara masa imani ayoyi ne na ubangiji subhanahu wataala shi yasa da za a ce ya za kai ka gane cewa akwai Allah mahalicci subhanahu wataala sai ka ce ina gane hakan ne da sammai da kasai da sauran halittun Allah sama da za zaka fara fada don ba su yi kansu ba kuma ba su isa su yi kansu ba tun da ka daga idon ka ga sama a saman ka ba tare da an tokare ta da wata gofa ba kai ka san akwai wanda ya saman kuma akwai wanda yake rike da sama ne sai ka ƙara imani haka nan ƙasa kana taka ta ba tare da ta kurma da kai ba tare da cewa ƙasan ta ruwa ne amma ba za ta kurma da kai ba wannan sai ka gane cewa akwai mahalicci shine ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Ubangiji ta ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini daga kowane abu mun halicce shi wato nau'i guda biyu namiji da mace ko kuma kala biyu la'allakum tazakkarun domin ku wa'azantu kowane za ga da ɗan uwansa in ka ce sama to akwai ƙasa kaga ita ce yar uwa sama kenan in ka ce dare akwai yini in ka ce wata akwai rana sannan haka nan idan ka ce sarari to akwai kogi kuma wato kogi shine kishiyan sarari inda yake da ruwa sannan haka nan akwai haske akwai duhu akwai imani akwai kuma kafurci akwai mutuwa akwai rayuwa akwai tsiyata akwai arziki wato akwai matsiyata 'yan wuta akwai masu arziki 'yan aljanna sannan akwai aljanna akwai wuta ɗin kaga zauje ni kenan kowane da ɗan uwansa haka ne in ka duba su hayawana wato abubuwa masu rai su ma namiji da mace namiji da mace akwai namiji akwai mace a kowane jinsi haka Allah ta'ala ya tsara halittansa wannan duk don ka gane kuduran Allah subhanahu ta'ala da cancantan abota masa shi kadai shi wannan hikimar ba tare da wani ya tsara masa ba Allah ta'ala ya ce yayi haka ne la'allakum tazakkarun domin ku wa'azantu ku duba wa'annan halittu halittun Allah subhanahu ta'ala da yayi su kala kala kowanne da gabaninsa da dan uwansa domin ya ƙara maka imani da Allah subhanahu ta'ala musamman rayuwa da mutuwa Allah ta'ala ya halicci rayuwa da mutuwa domin su kara mutum imani da kyawun ayyuka allazi khalaq al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal Allah ya ce ya halici mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku wane ne yafi kyakkyawan aiki a duba a ga wa aikin sa yafi kyau wanda aikin sa yafi kyau to ya ci wannan jarraba wanda aikin sa bai kyau ba kuma to shi bai ci jarrabawan halittar mutuwa da rayuwa ba saboda wa'azi ne a ciki kana raye yanzu gobe kuma ba kai bane kana tare da mutum yanzu an jima kuma ya zama baka tare da shi wani ya mutu wani ya mutu an kai wani an dawo wataran kuma har ya zama kai ne za a kai to wannan babu abun da ya fi shi wa'azi yasa manzala sun ce akthiru min zikri lazzat ku yawaita ambaton mai rusa jin daɗi wato ita ce mutuwa ubangiji ta haka ya dinga halittansa simfi simfi ne kowanne da ɗan uwansa la'allakum tazakkarun domin wato ku wa'azantu ku koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fafirru إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وبنجي تعالى ففروا إلى الله ku yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku bar kafurci ku koma zuwa ga imani da Allah ta'ala ku bar sabon Allah ku koma zuwa ga da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ku bar zunubanku ku koma zuwa ga tuba ku daina yin ayyukan da wato za su wajatta muku zunubai ku koma tuba da istighfari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah ta'ala ku dogara ga Allah a cikin dukkan al'amuran ku da kuke yi shine ma'anan fafirru ila ku gudu zuwa ga Allah da imanin ku da da'ar ku da tubanku da istighfarin da tawakkalin ku zuwa ga Allah ta'ala komai ka mai da shi zuwa ga Allah to kai ka ci riba rayuwar duniya wannan shine ma'anar wannan ayan shine abin da malamin tafsiri suka fassara ta da shi amma na ji wani shehi na yan bidi'a yana fassara shi yana kafa hujja cewa ka je ka shiga ɗariƙun sufaye fafirru ila Allah ana ta addini ana ta addini sai wasu suka ji an ce fa firru ila Allah cikin sai suka dauko wasu riji suna yi wanda Allah ta'ala bai saukar musu da hujja ba idan mutum ya fassara wannan ar haka ya ce manzon Allah bai fahimce ta ba kuma sahabbai ma wasu fahimta ba don su ba su yi hakan din ba ba irin wannan wato ibadan suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka mutum ya daina fassara alqur'ani da son zuciyarsa ka koma fassara magabata yaya suka fassara ka fassara don ka samu tsira gobe kiyama in Allah ya tambaye ka ka ce eh, lalle haka sahabbai suka fassara da tabi'ai da tabi'u tabi'i amma kar ka faɗi son zuciyarka don ka kare wata bidiyar ka fafiru ila Allah ku koma izuwa ga Allah ta'ala inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni mai gargaɗi ne a gare ku daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma gargadin ma mabayyanin gargadi ku ji tsoron Allah ina muku gargadi idan ba ku ji tsoron Allah ba akwai azaba tana nan tana jiran ku wannan shine ma'anan gargadi ka tsoritar da mutum ka gaya masa gaskiya kuma ka gaya masa hadarin da yake ciki idan bai bi wannan gaskiyan ba sabon Allah da yake yi akwai mummunan karshe ka nuna masa wannan to shine ka masa gargadi dukkanin manzannin Allah da wannan suka zo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da hakan ya zo kuma aka ce isar wa al'umma sa wannan sakon kuma ya isar musu sannan ya ce wala taj'alu ma Allahi ilahan akhara kada ku sanya ilahan akhar wani abun bautan daban ma Allah tare da Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ina muku gargadi daga wannan kar ku kuskura ku wa Allah abokin tarayya wato a duniya babu wani abu mai hadari kamar yi wa Allah shirka sai fi komai hadari saboda zubar maka da imanin ka zai gaba daya karshen ta zaka je ka shiga wutan jahannama da sababin shirka da kake wa Allah subhanahu wataala sai ka ga mutum yana ta ibada yana ta ibada yana zikirin Allah yana salloli kullum to amma kuma rana ɗaya sai zo ya zudda imaninsa da zaran kayi wa Allah shirka kwaya ɗaya shikenan ka tafiyar da dukkan wannan abun to mutum sai ya guji shirka dukkan annabawa sun zo da gargaɗi cewa a daina shirka ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kar ka sanya wa Allah kishiya wannan shine sakon da annabawa suka zo da shi to amma yanzu an waye gari idan kana cewa a daina shirka a daina bidi'a wasu mutum ya ɗauka wai ka zo da wani sabon abu ne sai nemi wani suna da zai lankaya maka kuma qur'ani cike cike ke da wannan gargadi ne wala taj'alu ma allahi ilahan akhara kar ku wa Allah kishiya kana bautan Allah kuma kana bauta wani abu wannan kuma har duniya ta tashi ba za a daina wannan gargadin ba in kuma kaga an daina wannan gargadin to son zuciya kuma yanzu ake son abi amma dai ba wa'azin ake yi ba shirka shine laifin da yafi kowane laifi a duniya saboda shi ne wanda idan ka yi shi Allah ta'ala ba zai gafarta maka ba in ka mutu kana yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u Allah baya gafarta in an masa shirka amma abinda ba shirka ba in ka mutu ko baka tuba ba in Allah ya ga dama sai ya gafarta maka amma in ka mutu da shirka to Allah ya ga daman bai zai gafarta maka ba ba kai ba gafaran Allah subhanahu wataala sannan kuma zaka shiga wutan jahannama kuma za ka dawama har abadan abada kuma ba kai ba shiga aljanna ubangiji ta lace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa ma lizalimin min ansar yanda lamarin yake shine duk wanda yayi wa Allah shirka to Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa aljanna ba shi ba shiga aljanna kuma makoma sa wutan jahannama ne kuma babu mai hanawa a shigar da shi wutan jahannama idan mutum ya ce maka ka je kai shirka zai taimake ka a lahira wai ya hana a shigar da kai wutan jahannama wallahi ka ce masa dan fuwan nayi ko yana son ya kwashe maka imanin ka ne ku je ku yi tarayya a cikin wutan jahannama ne don ubangiji ta ce wa malil zalimin min ansar ba gunta zai hana a shigar da yan wuta cikin wuta sai wani yazo ce zai kare ka kawai ka bi shi to yana rudun ka ne kawai kuma bai san ma ma'anan wato shirka din da imani da Allah subhanahu wataala ba sannan shirka kala biyu ne akwai babban shirka akwai karami babban shirka shine wanda zai fidda kai daga musulunci gaba ɗaya ɗungurungun akwai ƙarami kuma wanda zai lalata maka ayyukanka zai hana ka ladan aikinka da zunubi amma baka fita daga ainihin addinin musulunci ba wannan shirka babba na ce masa ashirkul akbar ko ashirkul zahir wanda yake mabayyanin shirka wanda ne Allah ta'ala baya gafartawa kuma shine laifin da ya fi kowane girma a duniya don abdullahi bin mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ayyu dhanbi a'zam yace ya rasulullahi wani zunubi ne fi girma sai yace an alalillahi lillahi niddan fa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishiya alhalin Allah shi ya halicce ka ka je kana hada bautan tare da bautan Allah subhanahu wataala kana bauta masa kana bauta Allah kuma fa bautan nan kar ku dauka wai sai mutum yayi wani sujjada ko ya masa sallah ko ya masa dawafi shine bauta a'a idan ka ji tsoronsa yadda ake jin tsoron Allah to ka ɗauke shi shi ma Allah ne abun bautan ka ne in ka so shi yadda ake son Allah to ka ɗauke shi shi ma abun bauta ne haka ne in kai tammanin zai maka rahama kamar yadda ake tammanin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to nan ma ka ɗauke shi abun bautan ka ka yi wa Allah kishiya idan ka je Allah zai ce ka je ya saka maka kuma ba zai iya saka maka ba gaba ɗayan kwaje ya sa ku a cikin wutan jahannama yasa ubangiji ta ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke riƙon waɗanda ba Allah ba kishiyoyi suna son su kamar yadda suke son Allah to kaga in ka daidaita son wani da son Allah subhanahu wataala ma ka masa shirka ballantana ka fifita son wani akan son Allah ya za a gane ka fifita son wani akan son Allah shine Allah ya baka umarni wani ya baka sabanin wannan umarnin ka bi wannan umarnin ka bar na Allah subhanahu wataala saboda son da kake yi ko a taba Allah ta'ala ko a baka damu ba a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a jikinka sannan a taba addinin Allah ko a jikinka amma da an taba malaminka kuma sai tsikan hankalinka sai ya tashi ka ya tashi sai inda karfinka ya kare to kaga kenan kana son wannan malamin fiye da yadda kake son Allah subhanahu wataala ka mai da shi kishiyar Allah wato inda za a taba Allah da addininsa da manzonsa duk wannan a daga maka hankali ba sai ran da aka taba malamin ka ko shehinka to gaskiya mutane suna cikin hadari ke yasa ibnu qayyim a cikin nuniya sai yake cewa ashirku fahzarhu fashirkun zahirun zal qismu laysa biqabilin ghufrani wa hawa ittikhadhu nidd lirrahmani ay yan min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati dayyani dayani yace shirka akwai na zahiri ka kiyaye shi yace shirka na zahiri shine ka mai da wani kishiyan Allah subhanahu ya yace wannan bangaren baya karban gafara kwata kwata shine ka riƙe wani abun bauta sawa'un mutum ne ko dutse wai ba sai ka je ka sassaka gunki ba ba sai ka je ka gina da tabo cewa wannan abun bauta na bane ko mutum ne ka bashi matsayin Allah subhanahu wataala to kai wa Allah shirka shine yace ya da'uhu mutum ya dinga kiransa yana addu'a wai ya biya masa bukatansa yanzu wasu sun bar Allah subhanahu ta'ala sun je suna ɗaga hannu suna roƙon wasu wanda suke cikin kaburbura ko a zo a sa kabarin a gaba ko kuma haka kawai a zo a ɗaga hannu ana roƙonsa duka wannan shirka ne wa Allah ta'ala idan ka kuma kayi babban shirka saboda ubangiji ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku kira ni ku roƙe ni zan amsa muku Allah ta'ala shi ake roƙo kuma manzo Allah ya ce addu'a ibada addu'a ibada ne to ibada kuma wa ake yi wa ita Allah subhanahu wataala shine ma'anar la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah a wata riwaya yace addu'a wa afdalul ibada ita ce ma mafificiyar ibada saboda ba inda bawa yake kaskantar da kansa kamar lokacin da yake addu'a ka kaskantar da kanka ka mai da hankalinka zuwa ga Allah subhanahu wataala sai kana addu'a za ga mutum yayi sujjada ya kafa goshinsa a ƙasa yana addu'a amma hankalinsa yana sama ne gaba ɗaya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala to yau sai a ce ga wani kuma za ka ɗauki wannan haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala ka bashi kuma zala sama ce minista istaghatha bi ghairi lahi faqad ashrak duk wanda ya nemi wani ya taimaka masa ba Allah ba yayi wa Allah shirka to shi za ka yi wasa da imaninka ka je ka zub da shi lokaci guda ka tashi lahira kuma ka zama kana cikin taɓaɓɓu. to duk wanda ya ce maka ana iya roƙon wani ko a zo a kewaye kabarinsa ana ɗaga hannu ana addu'a to wanda yana so ya maka asaran imani ne kuma wayon da ake mutane shi ne wai ai ba wai shi ɗin ne zai biya maka bukatan ka ba zai shigar maka ne bukatan taka wajen Allah ta'ala to wannan shine abin da kafirin maka suka yi suka ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne don su kusanto da mu zuwa ga Allah amma Allah ta'ala ya ce musu mushrikai ya ce musu kafirai Allah ta'ala kai tsaye ake ake ake kiransa baya bukatan wasida ko a ina ko a kwance akan gadonka ka roƙi Allah subhanahu wata'ala yana jinka ai shi yasa manzo Allah sai sama yana tafiya da sahabbansa sai suka tambaye suka ce a qaribun rabbuna nunajihi an ba'idun nunajihi ubangijinmu a kusa yake ya rasulullahi mu gana da shi ko a nesa yake mu kwana masa kira Allah ta sai saukar da wa idza ka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a in bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce ina kusa da su da jina da gani na da ilimi na su roƙe ni dan amsa musu ba sai ka kwale kira ba to dan adam idan kana da bukata a wurinsa sai ka je ka same shi idan baka kai ka same shi ba sai ka je ka me ka kira wani ka je ka bi ta hannun wani ya je ya gaya masa bukatarka amma Allah ta'ala ya wuce nan mulkin ya wuce nan da sai an zagaya ta hannun wani haka nan ibnu qayyim yace yarju ko kai kaunansa wato aljanna ka kai sa kake nema to ka tabbata kana yi wa Allah shirka don ba mai bada aljanna sai Allah subhanahu wataala babu mai saka a cikin aljanna sai Allah aljanna ta Allah ne abun sayarwan Allah ne sil'atullahi ne alghaliya kai aiki na gari ka samu amma wani yazo ya ce zai saka aljanna in ka sai ko kuma dole sai ka bi ta hannunsa kafin ka shiga aljanna to wallahi wannan yana rudin ka ne shi ma bai isa sa kansa aljanna ma sai dai in yayi wa Allah da'a ubangiji subhanahu wataala ya sa shi a aljanna amma in ba haka ba ba shi ba shiga aljanna ballantana ya sa wani saboda haka babu mai sa wani a aljanna sai ubangiji ta'ala ko kuma ka ji tsoronsa kamar yadda ake jin tsoron Allah kana gani in baka bi shi ba zaka shiga wutan jahannama to shi ma wannan shirka ne saboda me saboda Allah ta'ala shine kawai ya isa ya kare ka daga wutan jahannama amma wani daban bai isa ya kare ka daga wutan jahannama ba don Allah bai kare ka ba ba wanda ya kare ka ba to in ka ji kana tsoron wai baka bi wani ba saboda kar ka shiga wuta ko kuma kar ka samu aljanna to wallahi ka ɗauke shi a matsayin Allah ka ne don Allah ta'ala shi yake shine yake bada wa'annan abun ko yake kare mutum daga ainihin wato wutan jahannama to amma wasu an rude su fa an ce dole sai sun zagaya sun biyo ni kafin su samu aljanna kuma idan baka bi shi ba suka ce ko kai ne kad qamatu salatu kad qamati salatu ba za ka shiga aljanna wai ba sallah za ka yi ba kai sallah ko goshin ka zai dadi wai ba za ka shiga aljanna ba sai ka bi wannan shehin da yawan ku ko yana na cikin hansa ɗin ku da yawan ku anan to yanzu wannan kuma a ce wai yana son wai ya sa ka a shirya wato sallan ka aikin banza kake yi sannan duka addini da kake da tauhidi da komai ba za ka shiga aljanna ba sai ka bi wannan shehin kuma wannan shehin kwanan nan ya zo duk musulman baya gaba ɗayan su kenan wuta za su shiga saboda su ba su riki zamanin sa ba to ka ji tsoron Allah ba dan adam za ka ji tsoron sa ba ka bi umarnin Allah subhanahu wataala kuma idan basiran mutum ta toshe ne sai zo ya shiga wannan rudun amma da hankalinka ba za ka shiga wannan rudun ba ga ayon alkur'ani ana fassarawa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ibn qayyim yace ko ya so shi kamar yadda yake son Allah subhanahu wataala idan ka so mutum yadda ake son Allah to shikenan ka dauke shi shi ma Allah ne shi ma abun bauta ne ballantana kuma ka fifita sonsa akan son Allah subhanahu wataala wannan kamar yana buga misali in an ambace shi tsikan jikinka ya dinga tashi an ambaci wani naka amma an ambaci Allah wala ko a zuciyarka ba za ka damu aka ambaci manzo Allah ya sama wannan bai dame ka ba aka taba addini bai dame ka ba amma aka ambace shi ko aka taba shi to wannan sai inda karfin ka ya kare to kaga wannan ka so shi fiye da yanda ake son Allah subhanahu wataala kuma a garin nan ne a unguwar nan wani ya zo ya ce idan kana son manzon Allah sama ko ba ka son Allah in ka yarda da manzon Allah ko baka yarda da Allah ba Allah ya yarda da kai a nan anguwar aka yi wannan wa'azi amma ya yi shi da wani irin uslubi ya ce idan kana son abun nan abun nan idan kana son ahmadu ko baka so ahadu ba ahadu zai so ka idan in ka yarda da ahmadu ko baka yarda da ahadu ba to ahadu zai yarda da kai shine Allah subhanahu wataala wato shi Allah bai da gata kuma bai da darajar da don ka walakanta shi wato ba zai bire so ka ba ko ka walakanta Allah in kana son manzo Allah sa sama shikenan Allah yana son ka saboda yana tsoron ka ina nan gashi na kasar ana sayarwa to irin wannan wato batan basira ne kuma ya je a wani wuri wani gari kuma ya tara murudensa shikenan ya je ya ce musu kuma ai Allah mugu ne kar ku yadda da Allah Allah mugu ne wallahi tara jama'a sa ka san wannan wazi in kace za ka yi shi a cikin jama'a da yawa sai dai ka sai dai a kwace ka za a yi maka duka za a samu wanda za su maka duka to amma ka je ka tara yan bidiya irin ka masu irin wannan aqidun sai ka je ka faɗi wannan kuma ya tashi lafiya abun da yake son ya nuna anan cewa matsayinsa ya kai ya zagi Allah a mutumin da yana iya zama Allah shi kan kansa kaga zai iya zagan Allah ne yana nuna maka takan ne shi ya kai wani matsayi amma fa sai waɗanda suka yi imani da wannan hanyar tasa su ne yake bayyana wannan to shi yasa addinin musulunci wallahi a bayyane yake aqidan nan a bayyane take babu wani boye boye in ga mutum yana koyi aqidan sa ka ce masa munafiki amma aqida a bayyane take Umar bin Abdul Aziz yace idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim duna al'amati fa'alam annahum ala ta'sisi dalala in kaga mutane suna kus kus kus al'amarin addinin su wai ba sa son sauran jama'a su sani to ka sani suna assasa bata ne to yan bidiya suna da wannan wallahi akwai su da ba su bayyana ba sai ga yan uwansu wanda suka san sun sallama musu sun miƙa wuya kuma su sun sani kuma ina zaka tono irin wannan aqidun ko kuma ka rantse da wani abu ba Allah ba subhanahu wataala babban laifi ne amma kana nan a musuluncinka manzo Allah sallallahu ya ce akhafu ma akhafu ala ummati shirkul asghar mafi tsoron abun da nake tsoracewa al'umma ta shine yar karamar shirka sai sahabbai suka ce menene yar karamar shirka sai ce yasirur riya ko al riya al yasir wato karamin riya don babbar riya munafurci babba kenan saboda haka riya sai kai aikin amma kuma kana son a yaba maka ko a ce kana yi to wannan kana bata aikin ka ne Allah ta'ala kake wa shi zai baka lada to amma ka yi wa Allah kuma kana son wani ya ba maka ko a ce kana yi ko ka yi alfahari da wannan aiki to wannan mutum ya tashi babu lada don Allah ta'ala baya ba da lada sai aikin da aka yi don Allah inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tugiya bihi wajhu Allah baya karman aiki sai wanda aka yi shi don Allah aka nemi yardan Allah da shi kuma a cikin hadisi kudusi ubangiji ta'ala ya ce ana agana shuraka ani shirk man amila amalan fa ashraka fihi ma in ghairi taraktuhu wa shirkahu wato ni ne wanda nafi duk wani mai yin shirka wanda ake wa shirka na fi shi wadata duk wanda ya wani aiki na ibada sai ya haɗa ni da wani yace zan shi da shirkansa ni ba zan karɓa ba wancan din ya je ya rike ya rike wannan ibadan saboda ubangiji ta alama wadaci ne misalin wannan kamar kai ne kai da kana zaune miskini ko dubu ɗaya baka mallaka ba sai kake zaune da wani miliyoniya wanda ya mallaki kuɗi sun kai miliyon ɗari sai ne ya zo ya baku kyautan dubu ɗaya ya ce ku riba don Allah wannan miliyoniyan zai ce ba ni ɗari biyar ka ɗau ɗari biyar sai dai in ba karimi ba ne da zai ce kare sai ce ka riƙe kawai gaba ɗaya to haka Allah ta'ala idan baka bauta masa ba akwai masu bauta masa saboda haka in ka riba bautan biyu sai ce a'a ba na bukata ka je kawai ka haɗa wancan ɗin gaba ɗaya sai ka je lahira a ce ka nemi sakayyan wurinsa kuma ba zai iya ba zai iya saka maka ba saboda haka karamar shirka ita ce shir abun nan riya mutum ya gujiriya haka nan kuma wato ainihin rantsewa da wani Allah subhanahu wataala manzala sa ya ce man halafa min ghairi Allah faqad ashrak a wata ruwayan faqad kafara duk wanda ya rantse ba da Allah ba ya yi wa Allah ta'ala shirka don ya ba wannan abun matsayin Allah saboda haka manzo Allah ya hana a rantse da iyaye a rantse da Allah ta'ala ya hana a rantse da Kaaba a rantse da ubangijin Kaaba amma ba da Kaaba ba to wannan shine wala taj'al wala taj'alu ma ilahan akhara inni lakum minhu nadhirun mubin kuma kowane annabi da irin wannan gargadin ya zo ku daina shirka ku yi tauhidi ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in kun yi shirka Allah ya tanadi azaba ta wutan jahannama ga mushrikai idan kun yi tauhidi kuka yi imani akwai aljanna rahama ce da Allah ya tanada wa bayinsa salihai muminai sai Allah ta'ala ya ce كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وبنجي تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم هكذا wato babu wani wanda ya zo kafin su min rasuli ya zo wa kafin su min rasulin na wani manzo illa qalu sahirun aw majnun face sun ce mai tsafi ne ko kuma mai tabin kai wato al'ummatan da suka gabata a baya su ma da aka aiko musu manzo haka suka ce suka ce mawaki ne suka ce mai sihiri ne suka ce mai tabin kai haka haka samudawa suka faɗa wa annabi su to a wannan sunna ce shikenan sunna ce ta dukkan masu taurin kai su ce ai annabi mai tabin kai ne ko kuma mai sihiri ne wannan suna ne ba wai a zuciyansu sun san haka ba ne a'a domin kawai su ɗauke hankalin al'umma ne a daina sauraron wannan da'awar da annabi yake shi yasa manzo Allah sa sama lokacin da ya zo ya kama da'awarsa ai sun nemi su laƙaba masa wa'annan laƙuban kuma mitin suka yi Walid bin mugira ya tara jama'arsa yace to yanzu mu nemi laƙabin da zamu zamu lankana masa wanda za a guje shi sai suka ce to ka faɗa sai ce a'a ku dai ku kawo ni zan yi hukunci ikinan suka dinga faɗa mu ce boka ne ya ce a'a bai kama da bokaye ba domin mun san kulle-kullen bokaye ga sunan ga bokaye a garin maka aikinsa ba irin na bokaye ba ne wani ya ce to mu ce mawaƙi ne ya ce a'a aya muna da mawaƙa ga irin kalolin waƙa ga kafiya da rawi da sauransu ya ce wannan abun da ya zo da shi din ba waƙa ba ne saboda ko sun faɗa ba za a gaskanta su ba shikenan to mu ce ainihin wato mai taɓin kai ne shine majanun mu ce yana da taɓin kai sai ce a wannan ma ba za a yadda da ku ba saboda ga mahaukata a garin nan kala kala an san yadda mahaukaci yake ba mai tabin kai bane so ne yace to mu ce mai sihiri ne sai ce a baya kulle kullen sihiri an riga an sani muna da masu sihiri kulle baya irin wannan kulle kullen sai suka ce to shikenan ka faɗa mu iya abin da zamu faɗa a kare sai ce to dan dama dama dai sihirin a dan faɗi sihirin saboda shi abu ne koyayye za a iya lankaya mutum ba tare da an gane yana da shi ko ba da shi ba kafin a tabbatar to shine fa suka lanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sai su dinga taron mutane suna cewa wani mai tsafi ne kaza kaza ya riba iyaye da ƴaƴansu ya riba mata da mazajensu wai duk wanda ya imani to kaga ya rabu da babansa kenan in babansa yana kan shirka idan baba ya imani sun yi hannu riga da ɗansa idan mata ta yi imani za ta rabu da mijinta mijin in ya yi imani ya rabu da matarsa sai suka ce to wannan shine tsafin yana riba maza da matansu sannan yana riba kuma iyaye da 'ya'yansu to ubangiji subhanahu wataala ya ce hakanan waɗanda aka zo wa da manzanni kafin su su ma suka faɗa Allah ta'ala ce a tawasau bi wai shin sun yi wa juna wasiti ne al'ummatan baya sun yi wa na gaban wasiti ne cewa duk annabin da ya zo ku dinga cewa sahirun au majanun mai tsafi ne ko mai taɓin kai wato kamar sun haɗa baki kuma ba haɗa baki suka yi ba saboda kufuru millatun wahida shi kafurci abu ɗaya ne kawai sunna ce kawai kowa in ya zo sai bi wannan sunna ne cikin sai suka dinga yin haka Allah ta ya ce balhum qaumun taghun ba haka ba mutane ne masu dagawa masu wuce gona da iri masu girman kai ba wai sun su a zuciyarsu sun san ba haka bane sun san gaskiya ne abinda manzoni suka zo da shi to amma sai suka yi girman kai sai suka ce a'a ga yanda abun yake ba yanda shi annabin yake faɗa ba to girman kai kuma shi ya halakar da yan baya shi ya halakar da iblis duk wani wanda ga ya halaka a addini nan to girman kai ne a gaya maka gaskiya ka ce ba za ka ɗauka ba kowa ba komai bane kai ne wani abu ka dinga walakanta jama'a wani bai isa isar maka da sakon ba wai wai sai in gaskiya ta taho ta ka? nan ne take gaskiya amma in ta taho ta wajen wani kuma ba gaskiya bane wannan shi ya halaka iblis wato shaitan wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin Allah ta'ala da ya ce wa iblis yayi wa annabi adamu sujjada da mala'iku aka ce mala'iku da ku da iblis ku yi wa annabi adamu sujjada mala'iku sai suka yi sujjada Allah ne ya umarce su suka girmama annabi adam to amma su kuma shi kuma shaidan sai ya girman kai ya ƙi bi umarnin Allah subhanahu wataala shikenan sai ya zama daga cikin halakaku ya zama daga cikin kafurai to ka girman kai ne ya halaka shi haka nan girman kai shi ya halaka fir'auna ya ƙi imani da annabi Musa yace ma shi ubangiji ne yace yana hango abun da su ba sa hangowa yana shirye da su akan tafarki madaidaici kaga girman kai ne wai kar ya faɗi domin idan ya musulunta ya zama talaka kenan ko dole zai zama yana karkashin annabi Musa alayhi salatu wassalam annabi Musa shi zai jagorance shi shikenan sai ya kiye bi wannan to haka nan a duniyar nan in kaga mutum ya bata galibi wato girman kai ne ko kuma jahilci idan ya san abun ya kiye bi to kaga girman kai kenan in kuma bai sani ba to jahilci ne ya sa shi ya bata da ya nemi ilimin addinin ya tambayi malamai da ba zai bata ba to amma galibi mutane ana wa'azi ko a ina ana sawa a gidan rediyo da talabijin wa'azi na ba inda ba zuwa ko mutane nan suna ji amma kuma ba sa son gaskiya saboda girman kai ni abun ne yake ban mamaki waɗanda su ba sa son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun fi son a basu akan su kawai su saurari su yi su kawai shi suke so to amma abu mamaki idan aka sa karatuttukan masu kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rediyo sai kaga sun kewaye rediyo kuma suna sauraro kuma babu wa'azin da yake wuce su shi yasa za ka ga sai su ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza sun ji da kunnen su ne ah to tunda ba ka son shiriyan ka daina ji mana dole ne sai ka ji kaga babu wani wanda yake son gaskiya wanda zai je na cewa wani mai kira zuwa ga bata ya ce wai sai ya saurari karatunsa dare da rana ka saurara ka sake saurara ah, gaskiya ne kawai in ta bayyana maka ka ɗauke ta to mutum zai je ya saurara din, ya ji abun da shi wai ransa baya so kuma gaskiya aka gaya masa ya yi surutu gobe ma kuma ba zai hana ya zo ya sauraron ba kuma ya zo ya ce zai ɗauki wani mataki to ka daina sauraron ba sai ka daina ɓaci ba tunda ba gaskiyan kake so ba sai ka bar masu neman shiryan su su saurara in su saurara sai su karɓi shiryan su yi aiki da ita to kaga wannan idan hujja ta tsaya maka ka saurara ka ji aka jawo aya da hadisi aka aka fahimtar da kai ka gane baka bi ba shikenan ka zama mai girman kai wannan kuma shi halakar da fir'auna kuma mai girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shiga aljanna ba za da kulul jannata man kana fi kalbi mithqalu dharratin min kibri duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayan zarra wato na girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda ba akwai tashin hankali sai sabai wasu suka ce ya rasulullahi to zaka ga wani mutum takalminsa mai kyau rigarsa ya tsaftace ta ya tace gemunsa ya tace kansa fesfes dai shi yake so ya fita shi ma wannan girman kai ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas Allah mai ado ne yana son mai ado abin da ake cewa girman kai shine a gaya maka gaskiya ka kibi ga gaskiyan ta bayyana maka ki sannan kuma ka walakanta jama'a kowa ba komai bane kai ne wani abu wai gaskiyan in bata fito ta wurin ka ba dai to shirme ne ko bata fito ta wurin shehin ka ba shirme ne kaga wannan mutum ba shirya yake nema alhikmatu dalatul mumin aina ma wajada fa huwa aqbiha in ka samu ilimi ka dauka a ko ina ne gaskiya ta bayyana a hannun kowa ne ne ka dauke ta to wannan ka cika mai neman shiriya kenan amma in ba haka ba to ba shakka bata kake nema sannan wato girman kai ɗabi'a ce ta jababira wato waɗanda suka kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wuta take cewa ni me yasa ne take gaya wa Allah ta'ala tana kokawa Allah ta'ala ni me yasa ne sai masu girman kai ne suke shiga nan sai Allah ta'ala ya ce to ai na tanade ki ne don na azabtar da waɗanda suka kangare mini ita kuma aljanna ta ce ni kuma za'ifai ne suke shiga na masu rauni sai Allah ta ya ce to ke kuma na tanade ki ne don na jikan bayina muminai bayina salihai in tausaya musu in jikan su da ke to shi za ka yi daka zaɓa wa kanka wuta ka shiga wuta da kafanka saboda haka mutum ya daina girman kai tawazu'u wato ainihin ɗabi'a ce ta masu tsoron Allah inna tawazu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ila al ma'ali yartaqi tawazu'u da kankan da kai ka ɗauki kanka ba komai ba gaskiya kawai kake nema kai ka bi wannan ɗabi'a ce ta masu tsoron Allah kuma da ita ne masu tsoron Allah suke samun ɗaukaka don hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawada lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah wanda ya kankan da kansa don Allah tsakaninsa da Allah ya kaskantar da kansa duk inda gaskiya ta zo ya bi ta kuma yana daraja mutane yana karrama su ubangiji ta ya ce zai ɗaukaka shi wanda kuma ya girman kai Allah ta ce sai na kaskantar da shi to shi yasa mai girman kai wai yana son girma ne yake girman kan to sai Allah ta'ala sai ce ba za a baka girman ba sai dai a ji tsoron ka idan kana da mulki ko wani iko to sai a karrama ka saboda tsoron ka da ake ji amma ba wai kana da mutunci a cikin zukatan mutane ba amma idan kai tawazu mutane sai su ga mutuncin ka su ɗaukaka ka har cikin zuciyarsu ba sa jin wani abu tsakanin su da Allah suke karrama ka sabani idan kai dagun kai kai girman kai mun yi ta ce wala tusair khadda khalin nas wala tanshi fil ardi maraha kar ka dinga tafiya kana ɗagun kai kar ka ɗaga kanka wa mutane kowa bara ka kula shi ba wannan ɗabi'a ce mara kyau sannan kar ka dinga tafiya kana takama kana takama Allah ba son mai takama mai alfahari bangi ta ba son irin wa'annan mutane to kamar yadda Allah baya son su to haka nan mutane ma ba sa son mai girman kai idan aka ce mutum mai girman kai ne wallahi kawai hakuri kawai ake da shi amma za ga duk inda aka zauna mutane zagin sa suke bayi da farin jini a wurin mutane bayi da mutunci shi yasa Frazdag yake cewa wa kunna idan jabbaru sa'ara khaddahu darabnahu hatta tastaqim al akhadiu mu mun katance idan mai girman kai yayi mana dagun kai sai mu bugi kiyansa har sai jijiyoyin wuyansa sun miƙe to haka ne mai girman kai yana tafiya dagun kai sai ka ji kaman ka wanke shi da mari ya kife a ƙasa kawai saboda haushin da zai baka to haka na Allah ta'ala baya son sa mutane ma ba sa son sa to ka kaskantar da kanka kai daraja a wajen jama'a ka mutunta jama'a kuma ka samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma in ba haka ba to wallahi a nan duniya mutum zai rayu rayuwa ba ta addini ba kuma rayuwa ba ta mutunci ba sannan ya je lahira kuma ya je tadda ogansa shine shedan domin shine babban wanda ya girman kai kuma su je su yi tarayya a cikin wutan jahannama Allah ya sauwake sai Allah ta'ala ya ce فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam fatawalla anhum ka juya baya ka rabu da su fama an tabi malumin kai ba abun zargi ba ne duk cutar wanda suke maka karkace za ka rama ka kyale su kawai akwai ranar ƙin dillanci amma a yanzu ka juya kai ka ba su wuri kawai ka kyale su su ci gaba da abin da suke yi Allah sai ya ɗaukaka ka akan wato shi yasa mai jahilci in yana jahilcinsa mai wauta in yana wautansa sai ka kyale shi kawai yana faɗa da addini ne wannan ra'ayin kaman inda Allah ta yake cewa manzo Allah sama khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin ka dinga afwa kai umarni da kyakkyawan aiki ka kauda kai gabarin wawaye su ne jahilin mutum ya zo yana ta faɗa da kai saboda addininka saboda addini kawai ba don wani ba wani laifin da ka masa sai don kai riko da addini ko kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana wa'azi kana faɗan gaskiya sai kama adawa da kai yana ta adawa da kai ya zage ka ya ci maka mutunci ya yi kokarin zai faɗa da kai to in ka gane karka ce za ka yi faɗa da shi kawai ka ɗale shi wa'azinka kuma ka ci gaba da yi kamar yadda annabawa suka ci gaba da yi amma karka ce za ka yi faɗa da shi in ka ce za ka yi faɗa da shi to faɗa da shi ɗin sai ya shagaltar da kai ya hana ka yin wa'azi maimakon da addini kake karewa da tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu zaka dawo kuma kana kare kanka shikenan sai ka dawo kana raddi ai ya ce mini kaza to shi ma kaza ne shikenan an yi galba a kanka kenan to da duk abun da mutum zai yi maka ya zage ka ya ci maka mutunci ka rabu da shi yana faɗa da addini ne amma in ya taba Allah ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba addini to wannan sai inda karfin kai kare wannan kan ba za ka yadda da wannan ba so da ai dama abun da kake karewa kenan kai amma don an taba ka kai waye an taba annabawan Allah ba abun da ba gaya musu ba su tsaya suna kare kansu ba balantana kai miskini idan mutum yana faɗa da addini ka kyale shi Allah ta'ala zai maganin sa wanda suka zo rusa ɗakin kaba ma ai Abdul tattara jama'a sai ya je ya hau saman dutse kawai yace ku bani dabbobi na Abraha suka ce za mu rusa ɗakin kaba sannan kuma kana tambayar mu dabbobi ka ba mu kunya yace a'a dabbobi namu ne ɗakin kaba kuma akwai mai shi inna lil baiti rabban yahmihi ɗakin kaba yana da mai shi mai shi zai kare shi me faru da suka zo suka zo su rusa dakin kaba Allah ya kuma su tsuntsaye da duwatsu konannu suka zo suka halaka su da su da giwayen su gaba daya to idan mutum yana faɗa da addini sai ka ɗale shi ba da kai yake faɗa ba idan mutum yace zai faɗa da kai don da a da kake da addini to yana faɗa da addini ne kai ka ci gaba da kare addinin Allah shine zai maka sa saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala yace fatawalla anhum ka kauda kai ka bar ka dinga hakuri sayyidina Umar wataran yana zaune sai wani ya zo ya nemi wani ya shigar da shi daga cikin mahaddata alkur'ani wanda suke kewaye da sayyidina umar ya zo ya shiga wajen sayyidina umar shi mutumin ya ɗauka abun kirki ne zai zo ya yi zai gana da shi ne ya nemi wata alfurmansa kawai yana zuwa sai ya ce wa sayyidina umar wallahi baka mana adalci wallahi baka ba mu dukiya sai na umar ransa ya ɓaci ya tashi ga kamar dai make shi sai akwai wani ma da cin qur'ani a wurin sike nan sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sayyidina umar khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin kai afwa kai umarni da kyakkyawan aiki wa arid anil jahilin ka kauda kai gabarin wawaye sai ce masa fa hadha min al jahilin wannan yana daga cikin wawaye mai ruwan hadisi yace wallahi ma jawaza ha umar wa kana waqafan inda kitabillah sai na umar bai ketare wannan ayan ba dama shi inda Allah ya tsaye da shi nan yake tsayuwa alqur'ani ya faɗa shi kenan sai ya haƙuri bai masa wannan bai ce masa komai ba ya haƙura amma sai na umar da ga dama a wurin za a sare wuyan sama yana khalifa amirul mu'minin kuma haka wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa irin wannan yace manzon Allah ya riba ganima yace qismatun ma urida biha wajhullah wannan ribon ba don Allah aka yi ba wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullahi ba ni izini in sare wuyansa sai na umar ta a sare wuyansa manzon Allah ya ce ku bar shi kawai yace man alladhi ya'dilu idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu yace yarhamullahu akhi Musa faqad udhiya bi akthara min hadha fa sabar in ban yi adalci ba in Allah da manzonsa ba su yi adalci ba zai adalci wannan rabon Allah ne da rabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace amma Allah ya ji kan dan uwana Musa an cuce shi da abun da yafi wannan amma yayi hakuri saboda haka ni ma nayi hakuri wannan shine sunnar annabawa mutum ya zage ka ya tsungome ka akan addinin ka wallahi karka damu da shi amma in ya taba addinin wannan kuma wajibin ka ne ya taɓa manzon Allah su alaihi sai inda karfin kai kare ya taɓa Allah ta'ala sai inda karfin kai kare in kuma baka yi haka ba to kai ma ka zama kamar yan bidiya wanda ba ruwan su an taba Allah da manzon Allah ko addini sai an taba shehunen su to kaga wannan mutum yana cikin bata kenan sannan ubangiji ta'ala ya ce fatawalla anhum fama anta bimalum ka kau da kai ka bar su kai ba abun zargi ba ne wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ka yi gargadi ka yi wa'azi fa inna zikira tabbas gargadi tanfa'ul mu'minin mu'minin yana amfana mu'minai ne to kaga shikenan ubangiji Ala ya riba gardama anan in kaga mutum ana masa wa'azi yana amfana da wannan wa'azin to ai mumini ne mai karban wa'azin ne amma wanda shi ba mumini bane ai ba zai karbi wa'azin ba kokarin ya kawo wa'azin saddu yake saboda haka kai wa'azi wa'azi yana amfana mumini shikenan magana ta kare wanda bai karbi wa'azin ba to shi kuma sai ya binciki imaninsa kenan domin imani shine aiki da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bauɗe musu kuma to ya tambayi kansa imaninsa na gaskiya ne kuwa ah don ma'anan imani ka gaskanta Allah ka gaskanta manzon Allah sama kuma ka ce zaka bi su sau da kafa shine ma'anan imani idan aka rasa wannan to sai ka binciki imaninka shi yasa Allah ta'ala ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kayi gargadi kayi wa'azi kayi nasiha nasiha tana amfanan muminai in kaga mutum bai amfana da ita ba to akwai matsala a imaninsa Allah ta'ala ya samu cikin masu imani masu jin wa'azi kuma wa'azin ubangiji ta'ala ya yabi wanda suke jin wa'azi wanda suke jin magana kowace iri su bambance mai kyau da mara kyau walazina yastami'una alqawla a ahsana suna jin wa'azin amma sai su bi mai kyau idan mutum ya zo maka surkulle da tatsuniya sai ka bar masa kayansa idan mutum ya zo maka wa'azi da dalili ayoyin alkur'ani da hadisin Manzala Allah sama ya dora ka akan sunnar Manzala Allah sama kamar yadda sabai suke kai wannan kuma sai ka karba in aka zo maka da kishiyan haka kuma wannan sai ka bar wa mutum to wannan shine ka cika mai hankali don Allah ta'ala ya maka wannan hankalin domin ka iya tantance irin wa'annan abubuwan in baka tantance su ba to hankalinka bai maka amfani ba kenan sai Allah ta'ala ya ce وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وبنجلي سبحانه وتعالى يتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban halicci mutane da aljani ba sai don su bauta mini sai na ali ce sai don in umurce su da bauta in umurce su da bauta a wata riwayan sai don su tabbatar da cewa na cancanci a bauta mini shine ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wato wannan ayan ta yi wa wasu iskali. Allah bai halicci mutane da aljan ba sai don su bauta masa kuma wasu ba sa bauta masa me yasa wani wace irin lamu shi lamu ta'alil ne ko lamu sairuriya in lamu sairuriya ne kowa dole ya zama mai ibada kowa ya zama mai bautan Allah subhanahu wataala ko kuma an halicce su don bautan amma kuma ba lalle ne kowa ya yi bautan ba sai ka zo wurin tafsiri don ka ji tafsiri kawai sai ka share da bacci kawai ai kai ta bacci har a gama tafsirin baka san inda aka dosa ba amma kuma jin tafsirin ne kawai <laughs> to kaga ka yi abu don wani abu ba lalle ne kuma a samu wannan abu ba to Allah ta'ala ya halicci mutum da aljan don su bauta masa amma wasu kuma ba sa bauta ko kuma ana nufin mumine kawai Allah ya halicci muminai daga cikin aljani da mutane don su bauta masa to kaga su kan suna bautan kenan in haka ne mumine zalla ake nufi kenan amma galibi abin da malamai suka fassara ayan Allah ya halicci mutum da aljan don ya umurce su da su bauta masa to wannan bautan kuma wani ya bi umarnin ya yi wani kuma bai bi umarnin ba ya saba to amma wasu malamai suka ce a Allah ya umar ya halicci mutum da aljan don su zama masu bautansa dole ko suna so ko ba sa so saboda haka kenan da kafuri da mumini dukkaninsu suna bautan Allah ta'ala to sai dai bautan da mumini yake wa Allah ta'ala mai amfani ne akwai lada amma bautan da kafuri kafuri yake yi ita kuma ba ta da amfani saboda me saboda akwai shirka a ciki sai suka ce to bauta mara amfani shine ka yadda Allah ta'ala ya yi sammai da ƙasai amma baka yadda kuma ya cancanta a bauta masa ba to da ita ta ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasai za su ce maka Allah ne ya yace to wannan ma ibada ne amma bata kai a basu lada ba dole sai sun hada da me da tauhidi so da haka da kana da tauhidul rububiyya in baka da tauhidul uluhiyya ibadan ka ba inda zaka je to haka kafurai suna da tauhidin rububiya sun yadda Allah shi ya halitta amma kuma ba su yadda Allah shi kadai cancanta abota musu ba mumine abota masa ba mumine kuma sun yadda da duka amma da za a ce yau ga wani musulmi ya yadda Allah ta'ala shi ne kawai ya cancanci abota masa amma kuma bai yadda Allah ya halitta ba sai mu ce ba musulmi bane kuma ibadansa babu inda za ta je saboda bai da tauhidin rububiya saboda haka dole sai ka haɗe su guda biyu to kafurai sun samu ɗaya ba su samu ɗaya ba saboda haka sai zama bautan ba ta da ba ta da amfani kwata-kwatanta saboda haka abun da ake nufi da wannan ayan ubangiji ta'ala ya halicci mutane da aljani domin ya umarce su da bauta idan suka yi bautan sai su samu kyakkyawan sakamako in kuma suka yi tawaye ba su yi bautan ba ubangiji subhanahu wata'ala sai ya saka musu da mummunan sakamako ranar kiyama ita ce wutar jahannama sannan Allah ta'ala ce ma uridu minhum min rizqin ba fa ina son su bani wani abun arziki bane wa ma uridu an yut'imun kuma ba ina son su ciyar da ni bane su bani abinci da Allah ta'ala ya ce ka bauta masa ba fa ya ina son ka biya shi bane wai in kai bautan shi yana da wata fa'ida a fa'idar taka ne ba wai don in kai bautan shi zai samu arziki bane arzikin da bai da shi ba a'a ba wai yana jin yunwa bane bautan ka ne zai sa ya koshi ubangiji ta'ala baya jin yunwa to da haka kawai ya ga dama ne ya ce ka wannan bautan domin ya maka kyakkyawan sakamako fa'idar za ta koma zuwa gare ka amma Allah ta'ala kar kai tamani zaka cutar da shi in ba kai ibada ba ko in kai ibada zaka amfanar da shi ko kadan ubangiji ta'ala ya wuce wannan sannan inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah ta'ala shine mai azirtawa kuma dhul quwwatil matin ma'abocin karfi mai tsananin karfi ubangiji subhanahu wataala ba abun da yake gagaransa shi yake shimfiɗa arziki a bayan ƙasa ba abun da yake gagaransa subhanahu wataala shine mai arzita kowa da kowa idan ka zo ka nemi arzikinka a wajen wani ba Allah ba subhanahu wataala sunan ka tabebe babu wanda ya isa azurta ka to da ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala ya azurta ka sannan kuma kar ka je kana ta shiga haramun ka ce wai kana neman arziki don wasu suna ganin in ba ta hanyar haramun ba ba za su samu arziki wasu je su yi ta yin tsafi su je su shiga bokaye da surkulle wai suna neman arziki ka je ka yi asaran imaninka wai kana son kai kuɗi to ubangiji ta'ala idan ka yi masa da'a bai baka kuɗi ba sai kuma in ka saɓe shi sai baka saboda tsoronka da yake yi ai bai kamata ba ya kamata mai hankali ya wannan tunani ka a nan duniya Allah ba a kiyasinsa da ɗan adam amma a nan duniya a ce kana da wani mai gida baka masa biyayya baka masa da'a kuma ka ce yana son ya baka kuɗi zai baka saboda yana jin tsoronka ko kuma ka yi ta masa ladabi bai baka ba sai ka dawo kuma kai ta zaginsa kai ta zaginsa sai ya baka saboda yana tsoronka to ballantana ubangiji ta'ala mahaliccin komi da kowa wanda ba abun da yake gagaransa baya bukatan taimakon ka ko kaɗan shine mai azirtawa kuma ka nemi arzikin ta hanyar halal kai riko da sababi kawai sababi shine zama kana da sana'a sai ubangiji ta ya koro maka arziki wato riko da sababi yana da mahimmanci baya kore tawakkali ga Allah subhanahu wataala kar ka zauna a gidanka ka ta daga hannu ka ce Allah ya baka kuɗi sama ba ta taɓa yin ruwan kuɗi ba kuma ba za ta yi a kanka ba ba taɓa yin ruwan kuɗi ba a duniya so da haka sai ka nemi sana'a ka nemi hanyar neman kuɗin sai ka roƙi Allah Allah ta'ala ya taimake ka sai ya baka dina Umar wato ya ga wasu mutane a masallaci a Madina suna kwance sai ce musu wa'annan fa su waye ne sai aka ce ai mutawakkilun ne su masu dogaro ga Allah ne ba sa neman kuɗi su yi tawakkali ga Allah sai na Umar ya ce kazabu fahum mutawakkilun yace ƙarya suke su masu tawakkalin ƙarya ne amma ba tawakali ba yace masu tawakali mai tawakkali shine wanda zai je fude gonar sa ya shuka yayi tawakali ga Allah yana jiran Allah ne zai tsiro da amfanin gonan sannan ya je ya noma Allah ne zai ta girmar da amfanin har a samu hatsi har shi kenan ka je ka susuke ka ci abinci har ka je ka sayar mai tawakali ga Allah shine wanda zai je bude shagonsa ya kasa kayansa yayi tawakali ga Allah yana jiran kwastoma ya zo ya saya wannan ya zo ba a shirya ba wannan ya zo a saya a haka har ya dan samu abincinsa ka je ka kama sana'ar ka kana jiran wanda zai kawo maka aiki kai tawakkali ga Allah ba ka hada baki da wasu bane kafin ka bude sana'ar to wannan kai ne mai tawakkali wato kai riko da sababi sannan ka dogara ga Allah subhanahu wataala wato wannan aqidar ita ma yan bid'a suka shige ta sai suka lalata ta sai suka ce kar kai al-akhdhu bil asbab kar kai riko da sababi kawai eh, duk abun da Allah ya kaddara za ka same shi suka ce sababi bai da tasiri kwata-kwata ta abubuwan guda uku ne idan baka mai da hankali ba za ka yi asaran imaninka farko ka rike sababi shine in kuɗi kake nema zama kana da sana'a in ilimi kake nema ka kama neman ilimin Allah ta'ala bai zai maka wahayi ba ka ce in Allah kaddara zan yi karatu zan yi kana kwance kawai sai ka zama malami ai ka ba annabin Allah wani haka nan in mulki kake nema ka bi hanyar da ake neman mulkin ba kana kwance kawai a zuwa da ɗaka ba to kaga wannan shine rike da sababi kuma sannan ka yi itikadin wannan sababin yana da tasiri wajen samun wannan abu yana da tasiri na uku kuma kar kai tawakkali da sababin kai tawakkali ga Allah subhanahu wataala shine zai baka wannan abu to yan karasa ɗaya daga cikin wannan imanin ka ba mai kyau bane ko ya zama baka yi tawakkali ga Allah ba ko kuma baka yi riko da sababi ba ko ka rike sababin amma ka dogara da wannan sababin shine zai maka wannan abu, to ka bauɗe ka bar Allah subhanahu wataala wannan ba aqida ce mai kyau ba saboda haka wajibi kai riko da sababi to amma wasu da suka suka ce a'a wai sababi bai da tasiri idan ka karanta cikin littafin tauhidi irin na masu bid'a za ka ga wannan wai wuka idan aka zo aka goga maka ita ta yanke ka wai ba ita ta yanke ka ba wai da aka zo yankan ne sai Allah ya halicci yankan to a zo a goga maka kankara mana mu ga in za ta yanku eh Allah ne ya halicci yankan amma wuka ita ce sababin me abin da ake son ka sani kenan shi yasa in ka zo kana wasa da wuka ya ce wani ka daina wasa da wuka za ta yanke ka to su a aqidan zuba ba wannan kusan kai ridda ne ma don ka mai da yankan zuwa ga wuka wuƙa tana yanka kuma tana da tasiri a wajen yankan sababi ne na ta yanki mutum amma Allah ta'ala shi yake halittan yankan a lokacin da kake me kake goga wuƙa haka nan idan ka taka wuta sai ka ji zafi waje zo ka ce wuta ba ta da zafi sai ka taka ne shikenan sai Allah ya halicci zafi ba ta da tasiri wajen konewanka ha to me yasa da na taka ruwa kuma na ji sanyi kaga akwai sababi kenan da haka wuta tana da zafi za ta kona ka amma Allah ta'ala ne mai kaddara konewan sai ka kone in bai kaddara ba za ka kone annabi ibrahim ba a jefa shi cikin wuta ba an jefa shi Allah ta'ala ce ya naro bar bardan wa salama ala ibrahim sai wutan ta zama sanyi to Allah bai halicci konewan ba kenan anan amma kuma asalin wuta shine me shine ta kona mutu, haka nan sanyi ka ji sanyi in ka taka haka al'amura suke tafiya to kar a maka wasa da hankalinka da tauhidinka ka ce wai abu bai da tasiri shikenan sai ka sai ka bari kana son ka yanka ragonka shikenan sai ka dauko fiyo wata guda ɗaya kai ta goga a wuyansa ka ce in Allah ya kaddara yankan zai yanku ha wuka za ka dauko ka wukan ita ne sababi na yankan kuma tana da tasiri amma Allah ta'ala shi yake kaddara yankan shikenan tauhidin ka ya zama mai kyau kada wani ya je ruda ka ya bata maka tauhidin ka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ce shine mai azirtawa babu wani mai azurta ka sai Allah subhanahu wataala sai dai kai riko da sababi wani za ga yar sana'a bata kai ta kawo ba kuma yayi kuɗi da ita wani kuma ga babbar sana'a nan yana ta fama amma kuma abun ya gagara saboda Allah bai azurta shi ba bai yi shi mai arziki ba saboda haka abu ne a hannun Allah ta'ala ka je ka nema kuma ka yi tawakkali ga Allah kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya isan masa sai Allah ta'ala ya ce fa inna lilladhina zalamu dhanuban لذنوب بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وبنجي تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا lallai tabbas waɗanda suka zalunci kawunansu suka ƙi su yi imani suka yi wa annabawa tawaye to suna da zanuban wani rabo misila zanubi ashabihim irin rabo na yan uwansu na azaba wato wannan al'umma na manzon Allah sallama da suka ce ba za su yi imani da manzon Allah sallama ba to su sani an halakar da al'ummatan da suka gabata wato abinda mutanen annabi nuhu mutanen annabi lutu da adawa da samudawa da ainihin mutanen annabi musa alaihi fir'auna da jama'arsa Allah ta'ala ya halakar da su sannan su sani su ma suna da wani rabo wato na irin wannan azaba ɗin saboda haka fala tasta'jilun ko fala yasta'jilun kar su yi gaggawan wannan azaba wato duka al'ummatai da suka kangare wa annabawansu sai suke ta gaggawan wai azaban ta zo kana ta cewa za mu halaka in ba mu yi tauhidi ba in ba mu bauta Allah shi kaɗai ba za mu halaka ka zo mana da halakan mana haka suka gaya wa annabawan amma sauran annabawan Allah ta'ala ya halakar da al'ummatansu suka yi gaggawan azaban kuma azaban ta zo musu ta halakar da su amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai roki Allah ta'ala kar ya halakar da su irin halakar wanda ya wa'inta ne ko da ruwan tufana ko da kogi ko da ainihin tsawa ko da kifar da gari duka Allah ya kare al'ummar manzon Allah sama amma kuma zai halakar da su ta wasu hanyoyin domin ya halakar da manya-manyan ƙureshawa kafurai waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar Allah ta'ala ya aiko mala'iku suka zo suka dinga fille wuyansu suna ta fille wuyansu sanda aka kashe su gaba ɗayansu har da ogan nasu babban nasu shine Abu Jahal shi ma a wannan rana aka kashe shi ubangiji subhanahu wataala ya ɗanɗana musu kuɗa ta wannan hanyar kuma banda ta lahira da take jiran su to shi yasa nan yace kada mutanen nan tsauka cewa fa su sun sha idan suka kafurce suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye to sani suna da wani rabo na azaba kamar yadda waɗancan su ma suka samu azaba sai dai azaban kala kala ne Allah ta'ala yana da hikima wajen azabtar da al'umma kowanne da irin nau'in nasu saboda haka kasu gaggawa ubangiji ta'ala nan ya ambaci rabo zanuban asalin azzanub shine guga ka je ka ɗebo ruwa da guga kaga ka ɗebo rabon ka kenan ka bar wani a wurin to haka nan su ma suna da irin wannan rabo din amma an ce azunubu to wannan ya zama jam'u zambin shine zunubai wato zunubi masu yawa to nan ba zunubi ake nufi ba suna da rabo na azaba wani yanki wani bangare na azaba irin azabtar wanda aka yi wa'ancan al'ummatan da suka gabata wanda suka kangarewa wato ainihin shugabannin su abin nan annabawan su saboda haka fala ya su ma kasu yi gaggawa nasu yana zuwa idan a nan duniya ba a ɗanɗana maka naka ba to a lahira kuma za a ɗanɗana maka kuma lahira a nan kusa take kwanan nan alkiyama za ta tashi sai Allah ta'ala ya ce fawailul lillazi na kafaru min yawmihim alladhi yu'adun ubangiji ta'ala ya ce azaba ta tabbata lil na kafaru ga waɗanda suka kafurcewa annabawa suka kafurcewa Allah subhanahu wataala suka kafurcewa alqur'ani min yawmihim alladhi yu'adun daga yinin su wanda aka musu alƙawarin sa wato idan anan duniya ba azabtar da su ba to bone ya same su a lahira shine wailun wailun kuma kalmar azaba ne ma'ana azaba ta tabbata musu a wata rana da aka yi musu alkawari ita ce ranar alkiyama wasu malamai suka ce wailun wadin fi jahannama law suyirat bihi jibalu duniya la zabat min harriha wato wani kori ne a cikin wutan jahannama da za a ɗebi duwatsun duniyan nan gaba ɗaya a sa a cikin wannan kwarin da sun narke saboda azaban da ke cikin wannan kwarin to a ciki za a sa wa'annan kafirin kuma sannan wasu malamai suka ce wannan kwarin wutan jahannama ita kanta tana neman tsari daga wannan kwarin saboda bala'in wannan kwarin kawai ita kanta wutan jahannama duk da zafin da take da shi da azaban da take da shi amma tana neman Allah ya kare ta daga wannan kwarin to a cikin ne fa za a je a sa wanda ya kangarewa Allah ya kangarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan azabar ba azaba ce karama ba babbar azaba ne sai mutum ya iya kokarin sai yadda zai zama bai zai fada mata ba saboda haka mu yi amfani da wa'azuzzukan da ake mana mu yi amfani da ayon alkur'ani da ake fassara mana domin mu tsira daga wannan babbar azaban wanda aka tana da kafurai amma hamar Allah subhanahu ya ji fassaran ayoyin su ƙara masa imani ya aiki da su domin ya samu rahamar Allah gobe kiyama ya tsira daga azabar Allah kuma kai idan ka zo da wata niyya daban ba za ka samu wannan rahamar ba kuma ubangiji ta ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani ku saurara ku ji alqur'ani domin ku samu rahamar Allah subhanahu wataala to kai baka son rahamar Allah ne ubangiji ta ya saukar da alqur'ani don ayi tadabburin sa ba don a karanta shi kawai a samu ladawa menene ayoyin suka kunsa ayi aiki da shi wanda yake na kudurtawa a zuciya ne ka kudurta na aiki daga gabai ka aikata to amma ya za a iya ce mutum ya zo wurin tafsiri kuma yana ta wasa da wayansa ko yana ta wani lido ne kace ko karta karta to ni ban san shi ba dai yana ta dai wasa kawai ko ma menene wani abu mai kaman caca caca ko to kaga wannan wannan ka kware kanka kawai kuma majalisi na ilimi fa wallahi majalisi ne mai albarka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal mala'ikata la tadau ajnihataha li dalibil ilmi riban bima yatlubu wato mala'iku suna shimfida fukafukansu ga ɗalibin ilimi wanda ya zo neman ilimi saboda yarda da abin da yake nema wasu suka ce hakika ne zai shimfiɗa fuffuken ka zauna ko ka sani ko baka sani ba wasu malamai suka ce ma'anansa mala'iku su kansu suna kankan da kai suna tawabu'uwa wanda ya zo neman ilimi nan ba ka zo neman ilimi ba ne ka zo neman ilimi ne kuma mutum ya zo a hadisi manzala sa sama ingantaccen hadisi ka zo ka saurari wa'azi safe da yamma ya fi ka je aikin hajji lada saboda imani da wa'azi yake karawa saboda ayoyin alkur'ani ne inda ba a karanta qur'ani nan duk Allah za a fahimci addini ba za a fahimta ba to kar ya zama alkur'ani kawai mun dauke shi sai dai ka karanta ko in wani sa ta tashi masa ya zo ya ce a karanta masa masa sauka goma ko ashirin ya bada dubu hamsin shi ke na yi addu'a a tashi to shi za mu samu shiri'a idan ana haka sannan abu na biyu kai da ka zo tafsiri kuma kana ta wani wasa baka saurari tafsirin ba kana hana fana kusa da kai sauraro kaga ka cuce shi ka cutar da shi wani shi yana son ya mai da hankalinsa yana jin wa'azin ne kawai kuma wa'azin na shigansa kai kuma ka taba nan ka taba nan ka motsa nan ka motsa nan shikenan ka cutar da shi yanzu ka riba masa hankalinsa biyu rabi yana wajen tafsirin rabin kuma yana can kai baka amfana ba kuma ka hana wani ya amfana kuma wannan wata ne fa mai albarka watan ramadana wanda muke son ubangiji ta'ala ya samu daga cikin waɗanda za a yanta a wannan watan to shi za ka zo menene ya fi maka ka zo wurin tafsiri a watan ramadana inda rahamar allah take sauka don ka samu wannan rahaman ka kankan da kanka imani ya shige ka ka ji kaman za ka mutu kawai a lokacin da ake tafsiri din cikin Allah ta'ala sai ya ji tausayin ka sai ya saka daga cikin wanda ya yanta da kai dan wuta ne yanzu an soke an maida sunanka cikin yan aljanna saboda imanin da ya karu maka to shi mutum zai yi wasa manzo Allah ya ce Allah turmusa hancin wanda Ramadan ya wuce bai yi aikin da aka masa gafara ba to kai kuma ka zo kana ta daukan alhaki a wuraren da ake neman gafara so da haka ya kamata mutum ya sake tunani ya yi wa kansa kiyamun laili wato wurin tafsiri ba wurin wasa ne kuma ba wurin yawon shakatawa bane wuri ne wanda za a zo a ƙara imani ayon alkur'ani ne ake ji ko muminai su ne wanda in suka saurari ayoyin alkur'ani imanin su yake karuwa innamal mu'minuna allazina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mumine su ne wanda aka ambaci alkur'ani aka ambaci Allah aka ce Allah ya ce sai su ji zuciyarsu ta rawa kawai saboda imani idan aka karanta alqur'anin aka yi bayani aka fassara sai kaga imanin su ya karu saboda haka imanin ka kullun ya dinga karuwa ya dinga karuwa shi yasa in ka zo wurin tafsiri ka koma to sai kai cikin din imanin ka ya karu ko bai karuwa in imanin ka ba karuwa me amfani zuwa wurin tafsiri tsoron Allah ka bai karu ba me amfani zuwa da kake wurin tafsiri babu amfani saboda haka ba wuri ne na nishadi da zaka zo kai wasa ba masu yin wannan su ji tsoron Allah su daina cutar da bayan Allah kuma suna cutar da kansu sannan a wurin khutuba ba a magana idan kai magana wajen khutuba kai asarar ladan juma'anka manzo Allah sa sama ce man takallama yawmal juma'ati wal imamu yakhudu fala juma'ata lahu wanda yi magana ranar juma'a liman yana khutuba to bai da juma'a saboda haka bai halatta kai magana liman yana khutuba ba kai ko wasa da tsakuwa kai ta yi manzo Allah sama ce man masal hasa faqal laga wanda yake wasa da tsakuwa ana khutuba yayi lagahu a wata riwaya wa man laga fala juma'ata lahu wanda ya shan abu bai da juma'a a lokacin da ake huduba kaga zaka je kai asarar ladan juma'an ka gaba daya idan ana huduba ai wa'azi ne ayoyin alqur'ani da hadisin manzo Allah sama gargadi ake don me yasa ba za ka mai da hankalinka zuwa ga limamin juma'an ba ka saurari wannan gargadin don imanin ka ya karu ka zo wasa ne me yasa aka ce ayi huduba ran juma'a din don a dinga tunatar da mutane duk sati imanin ka ya dinga karuwa to kai kuma ka je kuma yanzu Allah ya taimaka ma huduban ana fassara ta in baka jin larabci ana yi da hausa ana bayani dalla dalla kuma kar ka bambance kutuban hausa da larabci in kai haka kai jahilci ka ce wai ta larabci ne ba a magana ta hausa za a yi magana in kai haka kai kuskure dukkanin su ne na larabcin wa'azi ya kunsa na hausan ma wa'azi ya kunsa dole ka mai da hankali zuwa ga liman in kana son ka tsira da sallar juma'anka babu wanda zai magana ranar juma'a sai liman ko kuma wanda yake son ya magana da liman in ana hudu ba liman yakan iya magana da wani in ya shigo masallaci yana ta damun jama'a yana ta cuci malam ta Allah kai shiru ko yana ko ko kuma yana cutar da jama'a don manzo Allah sama ya ga wani yana ta ketowa ya tsallaka wannan ya tsallaka wannan yana zuwa sai manzo Allah sama ya ce masa me sai ya ce masa ijlis faqad anaita wa azaita zauna kai cutar kuma kai me kai jinkiri baka zo da wuri ba kuma ka cutar da jama'a shikenan kaga wannan yayi masa magana manzon Allah yana da dama yi magana mai ba zai yi magana dama ai magana yake shi dama umarni yake barwa sannan in kana da wata bukata in kana da wata bukata a wajen liman za ka iya shigar da wannan bukatan taka domin manzon Allah abun nan sai na Umar yana ba wato an raba ganima ne sai aka ba kowa kyallen yadi kowa kyallen yadi guda ɗaya iya mayafi babu babu ainihin zani ko kai zani ko kai mayafi shikenan sai nasa shi kuma sai ya fito da mayafi da zani ya ce isma'u wa adi'u ku ji ku bi sai wani ya tashi ya ce ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai kai mana bayanin kai ya aka yi ka samu falle biyu mu kuma falle ɗaya nan sai duba duba cikin mamu sai hango ɗansa abdullahi bin umar ya ce tashi kai musu bayani abdullahi abdullahi ya tashi ya ce babana ya ɗauki falle ɗaya ya bar rabona falle ɗaya sai ya ɗauki wannan fallen nawa sai na haɗa wa babana shi sa ya samu mayafi da zani ya ɗaura ya yafa saboda haka ba kuɗin talakawa ya cinye ba kaga wannan a hudu ba aka yi wannan amma an yi magana da me da liman ne shi yasa ya zama babu matsala amma kai ka je kana surutu kai asaran ladan ka sannan ka cutar da su kuma ka hana su sauraron wannan wa'azin da zai kara musu imani idan ka yaka kai kuskure kuma ka cuci kanka Allah ya kiyaye akwai kuma aka ce kira na musamman malaye wa mutane da suke parking na motoci a bakin hanya ana samun wahala sosai da su wani ma bakar magana da yake faɗa har kaman za a yi faɗa in an zo yi masa bayani ya yi haƙuri ya kawo da motar saboda wani ya samu ya wuce eh, masu pakin ɗin motoci sai su yi fakin mai kyau kai pakin inda ba za ka cutar da wani ba ko bara a goga maka motar ka ba wannan shine abun da ya kamata akwai wurare daban-daban ko ta bango ɗaya eh, tsallakin ko kuma layuka da suke gefe da gefe na'am na'am <laughs> ya ce ko ta ina ya cika ne saboda haka ne sai mu ce iya kokarin sa kawai ya inda ya samu wuri yadda dai bai zai cutar da wani ba na'am wannan kuma wani ne ya rubuto shi wannan din ya je ya sami malam da Allah wanda ya rubuta cewa ko an yi masa wa'azi sai ya ji zuciyarsa tana ƙara ƙeƙashewa ya je ya samu malam ni ba zan karanta bayanan da ya faɗa a nan ba ya je ya samu malam shi kuma wanda ya rubuto takarda akan cewa akwai ciwon ciki na musamman da waye-waye shi ma dai ya samu malam din zai yi masa bayani yadda za a insha Allah daga nan kuma ciwon ciki ne ba likita ba ne ya je samu likita ya masa bayanin ciwon cikinsa amma tsatsan zuciya zan baka magani don mutum zuciyarsa ta ƙeƙashe mazala sa sama ya riga ba da magani yace innal quluba tasda'u kama yazda'u alhadid qalu wa ma uha ya rasulullah qala tilawatul qur'ani wa ziyaratul qubur zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake yin tsatsa sai suka ce ya za a yi a yaye tsatsan zuciya manzala sa sama ya ce ka dinga karanta alqur'ani musamman a ce ka san ma'anar alkurani in baka san ma'anar alkurani ba ka dinga zuwa inda ake fassara alkurani kamar wuraren tafsiri da inda ake darusa sannan kuma ka dinga ziyartar makabarta ka je ka ga mutane suna kunci a kaburbura irin ka ne da amma yanzu kuma ba za su iya cewa komai ba in ka kira su ma ba za su amsa ba kai sun rube ma sun zama turbaya gaba daya to idan kana sauraron wa'azi kana kuma zuwa ka ziyarci makabarta idan dan uwan kai mutu ko ni makwacin ku ko nuri an mutu to kar ka yi sallan gawa kawai ka zauna wai kana jiran a dawo ka karbi gaisuwa a'a ka je makabartan da kai ka ga inda aka tona ramin za a sa dan uwanka mai rai irin ka kuma kai tunanin kai ma lalle za ka tafi wannan waje to wannan shine zai goge maka tsatsan zuciyarka sannan ka dinga tina mutuwa aksiru min zikri hazimil lazzat ka dinga tina mutuwa kana tina mutuwa tsatsan zuciyarka za ta goge sannan kuma kai ta istighfari uwa uba istighfari astaghfirullah astaghfirullah ka dinga dinsa ko koyaushe in kana tafiya astaghfirullah in a zaune astaghfirullah in a tsaye in a kwance koyaushe ka cika lokutan ka da astaghfirullah da astaghfirullah in ka bi waɗannan insha Allah sai zuciyanka wato ta yaye wani kekashewan zuciyan sai ya fita maka amma kuma a hankali a hankali ne zai dinga fita domin imani a hankali ne yake shigan mutum kana yakan shedan yana shiga kana yaka har daga ba kuma sai zai zame maka jini da tsoka amma in baka dage ba ce wai ai yanzu ka zo ka saurara wa'azin bai amfani ba gobe ma bai yi ba shikenan sai ka daina a'a baka ga dan kasuwa ba ne yau ya fita ya kasa bai siyar ba amma ba zai hana kuma gobe ya je ya kasa ba yau ya ciniki kaɗan gobe kaɗan a haka haka sai ga ya samu jari sai ga kuma yanzu nan gaba kuma duk abin da ya taɓa ma sai ya zama kuɗi kawai sai ga kai kayi shekara goma ka neman kuɗi a rana ɗaya sai ya samu wannan riban gaba ɗayanta to haka imani yana karuwa yana karuwa shikenan har zuciyanka ta cika da imani sai wa'azin duk wanda aka yi ma sai ka ji ka karbe shi kawai kana aiki da shi da kuma dan kadan kadan kadan dai a hankali yake shiga to ko ko baya shiga kwata kwata ka ci gaba da sauraro kuma ka ci gaba da istighfari kana ziyartar kaburbura kana ainihin ziyartar yadda ake bunne mutum a tsaga a bunne shi kuma kana tina mutuwa insha Allahu kekashewan zuciyanka wato ainihin zai gushe ka zama mai danyar zuciya wanda akwai hasken imani a cikinta na'am saboda kasancewa akwai baki kamar da bako kamar da malam ya yi bayani tun da farko za mu takaita haka tambayoyi sai dai akwai gayyata na musamman wanda kungiyar ɗaliban musulmai na fc yola suke gayyatan al'ummar musulmai gobe insha Allah akwai eh, muhadara musamman da suka shirya a cikin wannan makarantar ɗin a multipurpose hall wanda zai gabatar kuma shine shi malam da kanshi shine zai gabatar da wannan eh, muhadarar din topic da za a yi abin da za a yi magana a kan shi kuma shine illan jahilci wannan ana gayyata al'ummar musulmai gobe da misalin karfe tara na safe insha Allah wanda Allah ba shi ikon zuwa daga nan kuma sai masu roƙon addu'a a neman ilimi neman lafiya neman aure makamantan irin wannan assalamu alaikum salam masu bukatan addu'a Allah biya musu bukatun su alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mun na alkhairi a yanzu insha Allah za mu gayyato malam Sheikh Abdullahi Balalau ya zo ya sa albarka a wannan majalisin falyatafaddal mashkuran wa ma'jura العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmai na wannan unguwa mai albarka wannan masallaci wannan majalisi na mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na kara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddari wannan lokaci don in kawo ziyara ga 'yan uwa musamman shi jagoran wannan majalisi malaminmu sheik abubakar muktar na cika da murna kwarai da farin ciki yadda na samu 'yan uwa a nitse ana tafsirin alkur'ani mai girma kuma ana sauraro babu shakka kamar yadda ya faɗi su da dama nakan yi buri in so in kasance wurin tafsirinsa domin in saurara kuma in ga yadda ake gudanarwa wannan allah bai kadari haka ba sai yau so muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan tafsiri wannan karatu da ake karantar da al'umma allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lada mai yawa da mu kanmu masu sauraro dama an ce al'alimu wal muta'allimu sharikani fil khair da mai karantarwa da mai sauraro duk suna tarayya wurin alkhairi mai yawa kamar yadda yake karantarwa a can masallacin mu na dobeli a wancan lokuta ma'ana kafin ya yi wannan tafiya na makaranta babu shakka ana samun damar halartar wannan kuma mun ga irin yadda ci gaba mai yawa da ake samu tsakanin al'ummar musulmai don haka 'yan uwa musulmai wajibi ne matasa ku zamanto jakadu na kwarai na addinin musulunci kuma amfanin wa'azi da karantaswa shine yayin da duk mai sauraron wa'azi ya saurari wa'azi ya saurari karantarwa to ya yi rige-rige ya yi iya ƙoƙari ya ga cewa ya ainihin wato aiki da wa'azin da ya saurara ummu habiba matan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ta ji wani hadisi a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa akwai wasu rakowoyi guda goma sha biyu wanda yake ba na farilla ba duk mutumin da ya kiyaye su a yini bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna sintai ashar raka'at rakawai goma sha biyu daga ran da ta ji wannan hadisi ta kama yin wa'annan rakawai guda goma sha biyu hudu kafin azuhur biyu bayan azuhur biyu bayan magariba biyu bayan lisha biyu kafin sallan asubahi wayannan sune rakawoyi guda goma sha biyu saboda haka sai kenan ma'anan wa'azi idan ka ji kuma ka yi aiki da shi imamul bukhari hadisan da ya tattaro akan maganan rada da giba da annamimanci da wane ne turan da ya ji su ya tabbatar da ingancin wayannan hadisi baya zama tare da shi a yi maganan wani saboda haka a sai kenan in ka ji wa'azi sai ka yi ƙoƙari ka tabbatar da ainihin wato ka yi aiki da shi wasu daga cikin magabata da zaran sun samu labarin ga abin da manzon Allah ya yi ƙoƙari suke yi wani ma ya ji manzon Allah ya yi ƙaho ya yi iya ƙoƙari ya ga cewa shi ma ya yi ƙaho don ya koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana don haka a sai kenan kyawawan ɗabi'u da ake karantar da mu a wurin wa'azi ba wai kawai mu ji su bane a'a mu ɗauke su da mu masu ƙoƙarin karantarwa da wanda suke sauraro mu yi rige-rige wurin aiki da abin da muke sauraro idan mun yi wannan sai mu samu albarkacin abin sabon manzon Allah cikin wannan wata mai albarka suna gaggawa wurin karanta alkur'ani suna ta taimakawa wurin ciyarwa sannan idan an gama ramadan ana gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ramadan ayyuka da muka yi da ibada da muke yi ne bayan ramadan a biyo da kyawawan ayyuka har ma magabata sukan yi aƙalla wata shida suna roƙon Allah Allah ya karɓa musu ibadan da suka yi cikin watan azumin ramadan bayan wata shida su ci gaba da addu'a Allah ka nuna mana ramadan na gaba saboda haka yan uwa wannan majalisi ne mai albarka Allah shi ba mu ikon amfani da abin da muke sauraro daga wurin malam sannan kuma yan kasuwa mu san cewa muna wani wata ne mai albarka duk inda na tsaya nakan yi wannan magana don jan hankali masu hannu da shuni su yi iya ƙoƙari su ga cewa cikin watan ramadan sun tallafa sun taimaka saboda akwai da yawa daga cikin al'ummar musulmi masu rauni waɗanda sana'arsu ba zai ba su dama su ci gaba da iya ƙoƙari saboda azumin ramadan suna da rauni ƙwarai da gaske kuma ba su da ƙarfi kullum sai sun fita sun nemo abinci a sai idan ka taimaka musu suka samu saukin yin azumi kamar ka taimaka don a samu saukin sauƙin sauke wannan farali wanda Allah subhanahu ta'ala ya wajabta mana don haka ina kira ga waɗanda suke da hali su ci gaba da tausayawa 'yan kasuwa su ci gaba da kawo sauki cikin ainihin wato lamarin kasuwa a wannan wata mai albarka hatta waɗanda ba musulmi ba su gane cewa an shigo watan azumi na ramadan wata na al'umma musulmi kun ga 'yan kasuwa na saudi arabia sun rage kashi hamsin daga cikin ainihin wato farashin kayayyakinsu da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu da yawa daga cikin masu hali kusan wasunsu suna kama azumi ne a saudi arabia za su ga irin yadda bakin masallaci kamar wannan ko mai kama da wannan an kawo tirela na abinci akwai gasassun kaji a ciki akwai ruwa mai sanyi akwai abinci akwai menene komai na ciki suna neman aljanna mu ma aljannan muke nema saboda haka ya zama wajibi a tausaya wa talakawa a cikin wannan watan azumi na ramadan masu hali su taimaka 'yan kasuwa su rage kullum wannan wata wata ne na ciyarwa ba wata ba ne na tsammanin samun abu da zaran abu ya shigo hannunka yi kokari ka ciye da shi saboda Allah saboda haka shi yasa karkashin kungiyar jama'atu izalatu bid'a kamata sunna muka yi wani wani wani NGO mai suna Families in Difficult Circumstances Support Scheme wanda muka yi lancin ɗinsa abuja ya za mu tausaya mu kuma tallafa ba wa'azin kawai ba ya zamanto hatta mutanen da suke kasa sun ji mu kuma sun ga wa'azi da a aikace ya za a tausaya wa marayu ya za a tallafa wa talakawa yaya yaran da suke fitowa daga gidajen da ba su da karfi kuma sun samu result mai kyau sun samu makarantu ya za mu tallafa musu masu ƙananan sana'a ya za a yi a buɗe banki da zai iya ba da ainihin wato tallafi ba tare da ruwa ba muna iya kokarin mu ya za a yi nan gaba a ce mun samu rediyo irin na sunna wanda da ka buɗe rediyon ka ka ji kawai murya ne na sunna irin su malam abubakar muktar da sauran yan uwa da suke muke da'awa iri guda ya za a yi a rika sauraron mu saboda haka mun yi ta kira ga irin wannan kuma alhamdulillahi waɗansu sun soma ansa wa kiran cewa a sassauta wa al'umman musulmi don su samu sauƙi muna fatan allah ya saka waɗanda suka soma ansa irin wannan saboda haka muna fatan Allah shi taimaka kamar yadda malam ya faɗi an bani mintoci da ba su wuce biyar ba kuma bayan karatu bai kamata mu rike al'umma ba kuma gaskiya na ji daɗi abinda ya ƙara bani sha'awa yadda ake nitse domin duk majalisi na karantarwa da sunna ƙoƙari ake a yi shiru kuma a saurari karantarwa kuma sannan a yi ƙoƙarin aiki da shi saboda haka mu dai a wannan gari sai mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ko ina ka ji in ka bude rediyo duk rediyon da muke da shi da talabijin za ka ji murya sauti na sunna shi ya fi yawa saboda haka duk lokacin da kake sauraron wa'azi a kowane rediyo ne rediyo gotel ne abc ne fm ne eh, tv gotel ne nta ne mafi yawan ahlu sunna suke da rinjaye wurin ita sako wannan ke nuna mana mun ci nasara abin da ya rage mana saura mai saura aiki da ainihin wato abinda muke sauraro mu ci gaba da aiki da shi muna fatan Allah shi taimake mu halin da kuma muka samu kanmu a wannan kasa akwai bukatar mu ci gaba da addu'o'i Allah shi zauna da mu lafiya saboda haka mu yawaita addu'o'i a wannan lokaci wannan jiha mu Allah ya zauna da ita lafiya Najeriya Allah ya zauna da ita lafiya kuma Allah ya sanya shugabanninmu su ci gaba da tsoron Allah domin su san cewa adalci shine abin da zai iya taimakon su har gaban Allah saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu shugabanni na kwarai ya zauna da mu lafiya kuma ya sanya albarka na yi murna kwarai da gaske muna fatan Allah shi taimaka anan nake cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ladan wa'annan kalmomi da ya faɗa a cikin mizani na kyawawan ayyukansa kuma ubangiji ta'ala ya sa ya sake zuwa mana irin wannan ziyaran ko ba wannan shekara ba اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين